Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake haduwa ta cikin shirin jin ra'ayoyin masu saurare daga nan sashen Hausa na Radio France International a Rafai. Sunana Abubakar Isa ɗan dago zan kasance tare da ku a yau. To kamar yadda kuka ji cikin labaran duniya Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar shida ga watan Fabrairun kowace shekara a matsayin ranar yaki da yi wa mata shayi ko kuma kaciya al'adar da ake ci gaba da gani a wasu ƙasashen duniya ciki har da nahiyar afirka kan wannan batu ne muka baku damar bayyana ra'ayinku a wannan shiri kuma bari mu fara da jin ra'ayin malami na farko farko dai kuna magana da kabiru je ke karaye sokoto najeriya alhamdulillah gidan rediyon faransa wannan mundu'in da kun kai muna na shidda ga watan ju wanda majalisar ɗinkin duniya ta ware domin domin yaƙi da yawa mata kaciya to a gaskiya wannan biyu a da ka mata kaciya gaskiya a daidai wannan zamanin da muke ciki bai dace ba ya kamata a ce mahukunta na duniya da na afirka su haɗa kai domin a ga an shawo kan wannan matsalar domin har yanzu a ƙauyukan da muke ciki a nan ƙasashen mu na afirka gaskiya ana fama da waɗannan matsalolin na yau ɗaya mata kaciya kuma wannan yana iya jawo musu illa ga harkar su ta matanci ya kamata a ce mu ma mutanen gari gaba ɗaya mu ba da haɗin kai domin a ga an murƙushe wannan bakar tabi'a na gode mai magana kabiru je ke ƙara ya sakuta najeriya allah ya saka muku da alheri gidan gudun faransa. Assalamu alaikum sashin Hausa Radio Faransa International mai albarka. Sunana Kadora Diga ga dan Fulani wadda jihar Bauchin Najeriya. To game da Majalisar Ɗinkin Duniya da taware za a yaƙi kashiyan da ake yi wa 'yan mata to gaskiya muna goyon baya wannan Majalisar Ɗinkin Duniya. To gaskiya bai kamata ashe ana musu ba ya kamata a yaƙe shi domin a daina yin shi saboda wannan ba abu mai kyau ba ne bai kamata ashe ana yi wa 'yan mata wannan abu ba abu mai kyau ba ne gaskiya muna goyon bayan majalisar ɗinkin duniya da ta ware wannan a yaƙi wannan gashiya da ake yi wa 'yan mata to gaskiya ya kamata a yi shi tsakani da Allah kuma duk inda aka ji ana yi shi a je a yi gaggawa a je a samu abun da yi sasanta shi na gode sashin hausa rediyo faransa suna sunana kadora digaga sakula no jihar bauchi najeriya na gode ma a sai an jiwa. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa na sunana Usaini Muhammad doka jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. Alhamdulillah yau rana shida ga watan Biyu wato ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta wayar wato na yi wa ta kaciya to tsakani da Allah wannan za su iya cewa ya zama ruwan dare sai dai za mu iya cewa musamman ƙasashen mu masu tasowa. To amma za mu iya cewa yanzu ana samun ma ci gaba a bangaren irin wannan abu ana samun sauki a mata. To amma ya kamata a ce a rinka faɗakar da mata a rinka faɗar da iyaye illolin irin wannan abubuwan sau da wata ko zaka faɗa mata ba za ta fahimta inda ta a daidai a wajen yana da kyau a ce ta mace ɗinkin duna da kanta ba ware ranar kaɗai ba yana da kyau a ce akwai hanyoyin da suke bi na janyo hankali irin mutanen da suke irin wannan abubuwan domin wato kakkaɓe irin wannan abu na gode rediyo faransa international suna na sunana usain ɗaya yardo kasar kaduna a tarayyar najeriya radio. abdulkadir sarkin hurumi yana kiran ku a garin jirabshi wa muku lokal gama da ke nan jihar sokoto dangane da mabdu inda kuka ba mu tattauna a kai ne kan yi wa mata kaciya da ranar da majalisar ɗinkin duniya ta keɓewa ta a yau lalle yi wa mata kaciya wani abin illa ne a da mutane ba su fahimta ba amma waɗannan ƙungiyoyi da kuma kingin mutane da mallamai da ke faɗakar da al'umma to wannan abin ya kamata ya zan illa ita kanta majalisar ɗinkin duniya ya kamata ta ƙara ta tashi tsaye ta ƙara wayar da kan mutane akan wannan abin domin matsala ce da al'umma kuma da fatan za a gane ku tashi lafiya sunana abdulkadir sarkin hurumi ina kiran ku daga garin giraushi ba muku local government da ke nan da. Assalamu alaikum gidan rediyo Faransa mai albarka sunana Bashir Mamman Dakin na Kadisau karamar hukumar fassarin jihar Katsina. to alhamdulillahi yau ne da majalisar ɗinkin duniya ta ware wannan rana ranar yi wa mata kaciya ta duniya wanda suke jan hankali akan yi wa mata kaciya ta duniya hakika wannan jan hankali da majalisar ɗinkin duniya take yi jan hankali ne mai matukan muhimmanci sakamakon idan ka diba yadda ake yi ma waɗansu waɗannan kaciya kuma akan samu matsaloli da dama a waɗansu matar sanadiyar yin kaciyar nan ya kyauta a ce yan uwanmu iyayenmu mata dan Allah dan annabi idan Allah ya ba mu ƴaƴa mu rika kiyayewa da tsaftace tsaftace su da kula da su wannan shi zai kawo dukkan rigakafin wasu cututtuka da suke ɗauka. Na gode gidan rediyo Faransa mai albarka sunana Bashir Mamman dan Inna ka tashi lafiya Allah saka muku da Assalamu alaikum sashin hausa rediyo faransa international mai magana mai lambu mai asinu daga karofi a lafiyar jihar nasarawa to game da maganar kaciyan da ake ma mata da da dama a fadin duniya baki da gaskiya saboda Allah yin majalisar ɗinkin duniya ta shiga dumu dumu nan mu yi namu da wannan al'amura ya kamata a ce cewa maganar kashi san san maza ne da shi amma ga ana ma mata kuma yana kawo musu illa musamman yanayin karke na rayuwarsu za a ga su ba sa samun ainihin wani karko da kumari da karfin jiki yana bambanta game da wanda ba musu kaciya ba ya kamata a yi kokari a kansu wannan al'amura ba karamin lalata mata ne a kawo karshen wannan al'amura Allah Ubangiji kara gyara ana Najeriya baki daya. Na gode rediyo Faransa International mai magana mai lambu mai asin a karofi lafiyar jihar Nasarawa memba ya kungiyar Nasarawa da jihar Nasarawa ku tashi lafiya Faransa. Salamu alaikum sashen Hausan gida Radio France International. Suna na Rufa'i ina kiran ku daga jihar Nasarawa a tarayyar Najeriya. To lallai dangane da wannan rana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce eh, na ranar kula da yi ma dan mata kakiya wanda yake ɗauke da hatsari. To sosai wannan rana yana da matuƙar kyau a ce likitoci su rinka wayar ma da al'umma kai bisa ga wannan rana. Kada su ɗauke shi wani rana wanda yake cutar da al'umma. domin kure wannan mataki yana ɗauke da hatsari sosai a cikinta muna fata ubangiji sarki allah ya sa su yi amfani da wannan rana su wayar ma da al'umma kai ubangiji sarki allah ya saka muku da alkhairi radio faransa international suna na rufa aika kan zaria ina waya daga nan jihar nasarawa tare da najeriya ta Assalamu alaikum kashin Hausa na Radio Faransa mai albarka, yan garkuwan jama'ar mahangi. Musa na Calin Hangi karamar hukumar kafin a jihar Katsina. To alhamdulillah game da damar da kuka ba mu tattauna game da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin can domin sa mutanen da ake mata kaciya domin wayar da al'umma mata da kaciyar da ake musu babu shakka majalisar ɗinkin duniya ta yi dogon tange domin kullum ba da wannan rana ta musamman to gaskiya ya rage ga 'yan jaridu musamman irin wannan kafafen yaɗa labarai rika wayan da al'umma mata kai bisa wannan matsala domin masana suna faɗin wannan al'amari abu ne mai matukar wanda ake samun matsala da ya kamata a ce yan jaridu gidajen rediyo musamman irin wannan na rediyo faransa mai albarka mu rika ci gaba da faɗakar da al'umma da mu kanmu yan gwagwarmaya mu gaya wa mata da shauran al'umma cewa wannan abu gaskiya masana na faɗin akwai matsala a cikinsa na gode rediyo faransa mai albarka mai magana musa na talima hangen karamar hukuma kafin jihar katsina ku tashi lafiya. madalla shirin ra'ayin masu saurare ke zuwa muku daga nan sashen hausa na radio france international a rafai tare da ni abubakar isa dan dagu inda a yau muke sauraron ra'ayinku game da batun yaƙi da kaciyar mata da majalisar ɗinkin duniya ta ware ranar shida ga watan fabrairu a matsayin ranar yaƙi da wannan ɗabi'a bari mu koma cikin shirin da ra'ayin wannan malami Assalamu alaikum Radio France International a sunana Awal Hudu daga cikin garin Ukur jihar Plateau, Najeriya. hakika wannan rana da majalisar dinkin duniya ta ware domin yakar yi wa 'ya'ya mata kaciya to ba shakka wannan rana ne muhimmi idan muka duba a ƙasa ta najeriya doktoci sun yi ta kirawa iyaye da kuma jan kunne a wa wannan ɗabi'a domin yana yi wa 'ya'ya mata illa kwarai in muka duba dole sai mun tashi tsaye mun yaki wannan ɗabi'a domin a samu zaman lafiya a cikin al'ummar mu kuma a kau da wannan munan ɗabi'a wanda yake yana cutarwa kwarai da fatan za ku tashi lafiya suna na awal hudu daga cikin garin ukur jihar plateau nigeria radio faransa international allah ya bar zumunci To assalamu alaikum gidan Radio Faransa International RF Hausa kuna tare da Aminu ne daga Tanti Babba karamar hukumar Bokos da ke jihar Plateau tarayyar Najeriya. To na ji maudu'in da kuka ba to a zahirin gaskiya wannan maudu'in ta yi don babu shakka ko da a addinance wannan abun bai dace ba ce ana ma ya'ya mata kasha to gaskiya wannan abun bai bai dace ba muna kira ga hukumomin da abu ya rata da majalisar ɗinkin duniya to gaskiya a dakar fitar da wannan abubuwan wannan abubuwan ko da al'adance ma gaskiya bai kamata ba don ana iya taka masu wani ana iya bata su da wata wata rayuwarsu ko da a rayuwa ma gaskiya abun bai dace ba ko bele ma a ce a koma addinanci to gaskiya wannan abun muna kira bai dace ba a dakatar da wannan abun kwata kwata kuma muna kira da shugabannin Afirka gaskiya su yi kokari su kawar da wannan abubuwan da ake kokarin kawo mana a kasashen mu na Afirka da sauran duniya baki da na gode sosai gida rediyo faransa kuma muna ma mai girma shugaban kasa fatan alheri kamar da Allah kai shi jihar Nasarawa lafiya to muna fata Allah Ubangiji ya mai da shi gida lafiya. A gode sosai gidan Radio Faransa wannan shine ra'ayina ta ke Aminu ne daga garin Tanti jihar Filato tarayyar Najeriya. Na gode sosai da fatan ka tashi lafiya. Sashen Hausa Radio Faransa International da magana Bashir Sena ne da ganin lafiyan bari bari shugaban magoya bayan kungiyar kwallon kafa na Manchester United. To a gaskiya na ji madurin na kabar kuma ah, kamar da ta majalisar ɗinkin duniya yadda ta fafutuka har ta ware wannan rana a matsayin na yaki da wannan shayi da ake yawa mata wato kaciya kenan ya gaskiya abin da kai ne ai su masana sun yi bayani kwarai da gaskiya kan wani al'amarin masu ilimin kimiyya da kuma likitoci suka ce akwai matsaloli da ake samu a wannan shayi da ake yawa mata da ma abin da kai wadansu kasashen mu musamman na afirka bisa ga al'ada har yanzu ana yi ba ka bai kamata ya zai da kyau tun da an ce akwai matsala yana da kyau a yi biyayya a yi watsi da wani al'amarin mai magana bashir da ne da ganin lafiyar kare Assalamu alaikum gidan rediyo Faransa suna na Shehu Kashalla kafi na yin zikiri karamar hukumar wurgi a jihar Bauchin Najeriya. To gaskiya muna godewa shugaban majalisar ɗinkin duniya da ya ware rana yadda ake wa mata kashiya. To gaskiya wannan bai kamata ba ko addinin musulunci mu ba mu ji wannan ba gaskiya bai kamata ba wannan mutane wanda suke yin haka. Gaskiya kamata su tsaya don Allah ku zaina wannan abun domin wannan abun bai da muhimmanci a cikin addinin musulunci domin mu ba mu taɓa jin ana wa mata kaciya ba a maza muka son ana musu kaciya to ya kamata a yi musu hukunci daidai abun da suka aikata suna na shehu Allah ya yi Salamu alaikum da suna na mamma Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Bore Nijar ina ba da ra'ayi na akan kaciya koko koko cin zarafin mata dai da suke Kaki, amma a yi mace kashiya. ya zan kamar cin zarafi gaskiya bai dace ba kamata ya yi duk ƙungiyoyi masu kula da haƙƙin bil'adama gaskiya a soke wannan inda aka yi ne duniya bai kamata ba ana cin zarafin mata wasu ana lalata musu gabansu ana fata bai dace ba ko da alama ubangiji Allah ya kamun sauƙin wanga al'amari kuma a haɗa kai da wasu miyagun wanzan mai ana yin haka nan ƙauyuka gaskiya kamata a bincika wanda wannan miyagun aiki a hukunta su daidai yadda ya kamata a hukunta. sunana Mamman Abdullahi kaka gidan magaji a wajen Bore da Radio RP na gode. Assalamu alaikum gidan Radio Faransa International. Godiya muke da wannan dama da kuke bamu da farko dai sunana Buhari Alhaji Audu Lagos daga nan kwa kwanfan na tuesday To lallai wannan kaciyan da ake wa mata gaskiya har yanzu kusan zance a kusan wajen kudu a gaskiya akwai matsala domin inda nake da zama kenan wato wannan wurin yana bukatan cewa anihin malamin addini shine ne musulmai da kristen su tashi tsaye da kuma anihin sarakuna su tashi tsaye su warma mutane da kai cewa wannan abin gaskiya an riga an wuce ta a dawo ga ainihin abin da zai zamanto mana cin gaba domin wannan abin yana ma mata illa sosai sannan kuma ga cututtuka yana nan yana yana yawo to don haka da fatan dan Allah shugabannin mu wadda suke nan su warma mutane kauyuka da birni su tabbatar cewa sun war musu da kai a game da wannan abin don haka gidan rediyo faransa international godiya nake muku allah ya saka muku da alheri har yanzu dai mai sunan buhari alhaji audu lagos ne daga kwa allah ya saka muku da alheri To madalla baki ɗayan abin da za mu iya ɗauka kenan ta cikin shirin na jin ra'ayin masu saurare na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake dawowa da wani maudu'in na daban. Muna godiya kwarai da gaske da kuka kasance tare da mu. A madadin Hassan Alhassan Sulaja da ya naɗi sautin shirin. Abakar Isa ɗan da gwani ke cewa na bar ku kalau.